barka mai kasuwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da 24 na yau 24 ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina biyar ne ga watan yau wannan biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam darasin da ya gabata mun faro kitabul jihad darasin da muke ciki yau za mu tashi ne a hadisi na dubu da ɗari uku da uku cikin kitabul jihad a wannan darasi na ɗari da takwas za mu tashi kan hadisin abdullahi da umar wa ibn umar radiyallahu anhu ma qala حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل بني النظير وقطع متفق عليه wani hadisi an karba daga abdullahi dan umar allah ya kare da gare shi yace manzon allah sallallahu alaihi wa sallama harraqa nakhla bani nadir manzon allah ya kona ya yi umarni da kona nakhla banin nabir itacen dabino ya kabilar yahuda wannan da ake kira banin nabir wa qatta'a kuma ya yi umarni a daddatse su a yayyanke su ko a sassare su banun nabir ɗaya ce daga cikin kabilun yahudawa guda uku waɗanda suke makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wa sallama a madina akwai banu nabir akwai banu kainuka akwai banu kuraiza to akwai alkawali da yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin su da dukkan waɗannan kabilu to kabilan banu nabiya ga alfarmar wannan yarjejeniya ta zaman lafiya tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam suka keta alkawali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mayaka cewa a kai musu haji dama unguwar suna bayan garin madina kudu maso gabashin garin madina lokacin da aka je na da ganuwa aka kewaye garin su da ita sai suka shige cikin wannan ganuwa manzon Allah ya umarni a kewaye garin har tsawon kwanaki waya an nuna kwana goma sha biyar a wata waya an nuna kwanakin da su kai sha biyar ba domin a tilasta wa su kuma suka ke da to lokacin da aka dauki wannan lokaci sai yi sallallahu ne ga ya kamata ya fita da na tursa sa su fitowa shine sai ya umarni da wani sai su da bilo a karkashin da mutu ana tsare manya manyan dabilan su tun da dama manufar annabi shi ne korarsu su daga garin madina Ta ko babban abin da yake shine madogarar su ta fuskar tattalin arziki shine noma da suke na dabino to yanzu an tun da biyu ko an na kaga dole za su ɗauki shawarar garin gare dai shi ne bambar hujjar su ta zama a gare to sannan ne suka sallama kan cewa za su bar gari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace to su fice su bar Madina su kwace kayan su abin da raƙumi zai iya ɗauka duk abin da ya daɗu cikin bukatun gidanka akan lafiyar raƙumi guda dole ka bar shi kuma duk abin da za ka ɗauka ka tafi ya zanto ba makami a haka suka bar kayayyakin yakin su suka zanto ganima ga al'ummar musulmi ko suka zanto faina suka bar wato ainihin abin da ya shafi um, dukiyoyin su da dama waɗanda raƙoyi ba zai iya ɗauka ba tunda kowa an musu zargin abin da dabbobin su za su iya ɗauka za su bari sauran kuma sun riga sun zama faina Allah ya danka a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. shine nan gurin Abdullahi da Umar ya kawo kissar a takaice cewa harraka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nakhla banin nadir manzon Allah ya yi umarni da kona itacen dabino na banin nadir wa qatta ya yi umarni kuma a sassare su ko a yi. to dangantakar kawo wannan gaba a cikin kitabul jihad domin tattaunawa akan ta cewa shin lokacin da kuke yaki ko musulmai da sauran abokanan adawa ya halatta da ku kona gonakinsu ko sassare itacensu musamman itacen ake amfanuwa da 'ya'yansu kamar dabinai kamar mangoro kamar inabi da sauran dangin 'ya'yan itace ko bai halatta ba Shi ne hikimar kawo shi cikin kitabun jihad waɗansu malamai suke cewa ba ki halatta kona dukiyoyin kafirai ko za su ko lalata su ta kowace irin hanya ba ki halatta domin yin wannan almubazzaranci ne kuma a cikin musulunci ba a yarda da almubazzaranci ko wani irin nau'in almubazzaranci ba waɗansu malamai suka ce ya halatta musamman idan a cikin haka din akwai maslaha ganin ido yayin da ake kona gonakinsu ko ake tasare itacen dabinansu kila mutum ya ga akwai nau'i na almubazzaranci don ba ɗauka aka aka amfani da shi ba ƙonawa aka yi amma a ɓoye akwai maslaha tabbatacciya tunda manufar annabi shine ya kore su daga garin madina su ko babban abin da ke ba su kwarin zama wajen zama ɗin su ne gonakin su da noma da suke to a yanzu irin sun rasa wannan mai za su yi za su yi su to idan an samu maslaha makamancin wannan ya halatta ba wai sai a lokacin da Allah kadai ba ko a yau idan an samu irin wannan ina ba za a fahimta waɗansu kafirai sun zo sun yi muku kaka gida a gari sun lalata tarbiyyar yaranku sun lalata al'amura sun yada fasadi sai yaƙi ya kama irin da musulunci to babu laifi idan an yi masa irin wannan matukar wannan din zai sa su tashi su koma inda suka fito ina ba za a fahimta a ganin idan almubazzaranci ne amma a farkashin ƙasa idan an yi da manufar kore su a matsayinsu na kafirai daga wurin da yake gari ne na musulmai don kasiya da kafircin su ko su koyar da miyagun al'adu da ɗabi'u irin wanda suka ci karo da koyarwa addinin musulunci da haka wannan babu ne a tafiye ne su kabilan banu nazir irin abin da ya faru gare su kenan kuma a sanadiyyar su ne aka saukar da suratul hasiri da Allah ya ce sabba lillahi ma fi samawati الله في الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحج ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار a takaice duk wanda yake son ya sai ya karanta tafsirin wannan sura musamman farkonta da kuma hadisin da suke dangantaka da wannan babu hakan ya faru ne a cikin shekara ta uku bayan hijira wato bayan an kammala yakin badar cikin wata ramadan da wata shida bayan haka aka kori banun nabir daga cikin garin madina ina fata fahimta sannan wannan hakan da aka yi sai zanto shimfiɗa ne na wani abu da zai tabbata nan gaba cikin waɗansu hadisai wanda in mun zo kansu za mu kulla alaƙa tsakanin wannan abin da ya faru da kuma wannan hadisai da za su zo nan gaba wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان وانا جيت أنكر موجي لدى عبادة ابن الصامت الله تعالى يدعى وبعد ابن الصامت يأتي من دخل الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لا تغلوا kada ku yi ha'inci a cikin dukiyar ganima domin daga zalla ya zullu gululan abinda ake nufi da al-gulul shine al-khiyanatu fi mal al qabla qabla al-qihma wato daukar wani abu satar wani abu a cikin dukiya ta ganima kafin a kai da rabawa waɗansu malamai suka ce eh duk da lafazin al na nufin daukan wani abu cikin dukiya ta galima kafin a raba haka ya shafi ma'anarsa ta shafi dukkan wata dukiya ta jama'a gaba daya sai wani ya ɗauki wani abu ba tare da izinin sauran ba ya amfana da shi kafin a raba shi ma sun shi kamar kuɗi na karamar hukuma da ake karɓa da gwamnatin tarayya kamar kuɗi mallakar jiha da ake karba da gwamnatin tarayya ko kuma wanda ita karbar hukuma ko jiha take karba na haraji a rumfuna na kasuwa haraji na kamfanoni haraji na ɗaiɗaikun mutane ko kuma ƙungiyoyi ko kuma waɗansu kamfanoni dukan wannan dukiya ce wanda ta shafi al'umma gaba ɗayanta a matsayinta na al'umma wanda ba shi halatta mutum ya ɗauki wani abu a ciki sai wanda al'umma ta yarjejeniya a kai cewa ya halatta ya ɗauka kamar albashinsa kamar alawan su da sauran waɗansu al'amurra da suke da alaƙa da aiki wanda ka'ida ta aiki ta bashi to irin wannan ne kaɗai ya halatta mutum ya ci duk abin da ba wannan ba idan ya ɗauka ya yi tasarrufi da shi to daidai yake ya saci kaya a cikin dukiyar ganima kafin araba manzo Allah ce la gullu kada ku yi ha'inci ma'ana kar ku saci wani abu daga cikin dukiyar ku ta kuku duka kar ɗaya daga cikin ku ya saci wani abu a cikin kasuwar rabo فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة domin yin hakan sakamakonsa shi ne wuta kuma sakamakonsa kaskanci da tonan asiri ala ashabihi akan waɗanda suke yin hakan fi duniya wal akhira a duniya da lahira a duniya ubangiji ta'ala baya kyale su hasa ya kallata su sannan a lahira kuma ubangiji ta ala zai masu terere a farfajiyar kiyama a gane cewa ga abin da wani ya saka da ko ba sun ya saka kamar da wani hadisin ya bayani cewa wato dukkan abin da mutum ya saka sai ya zo da shi a kansa ranar tashin kiyama wanda zo da raƙumi zai zo dauke da raƙumi a gadon bayansa wanda ya saki saniya zai zo da saniya a gadon bayansa wanda ya saki rago zai zo da rago a gadon bayansa dukkan abin da mutum ya ɗauka da sai ya zo da shi farfajiyar kiyama yana dauke da shi yau wasu tubula sara'ir ranar da za a yi fallasa a tona asiran mutane su da ce illar da gangan ba ce duk da cewa ya zama abin sha'awa a wurin idan mun ga sha mun malakar gamman duka bai fi shekara biyu ko uku sun kara da mulki ba ya gina gidaje ya mallaki kadarori ya mallaki motoci ko idan mun ga wani dan majalisa ko idan mun ga wani kansila ko idan muka ga wani kwamishina ko idan muka ga wani gwamna ya mallaki gidaje a Abuja da Lagos waɗansu ma har a London waɗansu ma har a Saudiya waɗansu ma har a waɗansu kasashe sai mu ga cewa wannan wani abin burgewa ne amma wannan shine abin da za a tattara a yi wa mutum fallasa akan sa ranar tashin kiyama sai mutum ya zo da shi gaban Allah to kada ki da abin burgewa ba ba abin ne dan adam zai dauka cewa ya more ba kuma galibi abin da ke sa mutane su yi sata ko ha'inci musamman a cikin harka ta gwamnati wato duk abin da ake nema shine hutun zuciya da walwala da jin daɗin rayuwa da morewa da shakatawa to ubangiji ta ala ya yi alkawarin ba kai ba kwanciyar hankali matukar ka fara dukiya ta haramu ba kai ba kwanciyar hankali ba kai ba natsuwa ba kai ba jin daɗin rayuwa kana cikin wahala da zama na takaici har ƙarshen rayuwarka hankalinka ba zai kwanta ba yanzu kin wani dole ka wanda baya da komai ya fi mai mulki jin daɗin rayuwa da wani mulkin da ya sa dukiya ta haramu duk inda za su koyi shi ake ta da ko amarya ba a dawo ne ganshi ba a dawo ne gijira da shi ba a dawo ne gaisa da shi ana zare maka ido ko da kai mahaifinsa ne ko gidansu ya je inda aka yanki cibiyarsa aka binne aka shayar da shi aka ciyar da shi har ya girma yanzu da dai ruwan da za a ba shi a wajen ya sha sai yan farfasar sun duba wai sun ga cewa ya dace ka sha ruwan da mahaifiyar ka ta ba ko bai dace ka sha ba to na jin zai a cikin wannan rayuwar amma kai ko da ba ka da kowa ka ci abinci ka fita yawo sai lokacin da ka dama za ka dawo ka je wani wancan mai tsire a yi ta zance da kayan harbaci zancen siyasa zancen kwallon gaba zancen duniya ka je wani wancan mai gari da jayi ka tsuguna ka tashi nan gurin ka yi nan ba abin da ya dame ka ka je kwanta ka yi barci ji kwanciyar hankali da wala. to amma wanda yake cikin irin wannan rayuwa babu yanda za a iya samu hutu duk inda ya tafi gani ke kallon saki kuma gani ke akwai waɗanda suke bin samun sa to shine rashin kwanciyar hankali da Allah yake ba su a nan duniya kuma kafin a je kiyama a yi wa mutum fallasa da haka abu ne mai takaici kwarai da gaske ya kamata masu mulki su tsoron Allah su suna wannan ranar suna jiran fa innal ghulula narun wa arun ala ashabihi fid dunya wal akhirah wato ainihin satar dukiyar ganima kafin a raba hakan sakamakon su shine wuta da kuma tonan asiri a bisa ga waɗanda suke yin wannan tantin duniya wal akhirah a duniya da lahira a duniya sai an yi wa mutum fallasa a lahira ma kuma wato sai an yi wa mutum fallasa dan babu yadda za a yi ka iya yin abu ka ce ba ya gane ka iya wa waɗansu lufaru ba su gane ba amma waɗansu sun gane dan sata idan ta bunƙasa mutum ba ya iya yin shi kadai sai da taimakon wani sai da taimakon wani kuma galibin waɗannan wane wanen da za a haɗa kai su a yi waɗansu suna so waɗansu ba sa so amma tun da kai ne shugaban su ba yadda suka yi a za ka tursa su ba ka hana je kan su yi hirar su faɗa su yi su yi rafin kasuwa wata rana kuma ka iya barin aiki ka sauka su zuwa da suna cikin aikin gwamnati dama kai ne ka zo su kuma ma'aikata ne da dindindin wani sai ya yi shekaru ashirin da biyar ko talatin yana yi kafin ya yi ritaya ko a yi masa ritaya kai ka zo ka same su a wajen wannan baya hana bayan baka nan su fallasa maka asiri to ka ga ne kaskanyin da ke samun mutum a nan gidan duniya waɗansu kuma sai gobe kiyama wannan ko ya faru a lokacin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har lokacin sahabbai an samu wanda suka yi shigar su suka daga cikin musulunci ma'ana suka saje da sauran sahabbai na gari amma suka aikata waɗansu ayyuka wanda Allah bai bari sun mutu ba har sai da cikin su sai da aka musu fallasa a gidan duniya Allah ya tsare mu wannan hadisi da wabu Ahmad ta yi wa sahahu ibn Hibban وعن عوف بن مالك رضي الله Anhu? أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم وانت حديث ديوتي أبن ديك المنامنة yana daga cikin ladabin jihadi idan an samu dukiya a wurin yakin wanda aka kwata a hannun kafirai ba shi halatta mutum yi tasarrufi a cikinta har sai in an raba an zanto sojan musulunci da ake son babbar manufarsa shine yaya musulunci zai ci gaba shi so yake ɗaukaka tutar musulunci ya lankasar da tutar kafirci sai kuma ya ɗige a madadin wancan sai ya ɗige da ɗaukan wani abu cikin dukiyar gani masu kafin araba ta gaya da ya karya manufar jihadi ke an gane ko wato hikimar kawo wancan hadisi a cikin babin jihadi don a ladabtar da sojojin musulunci cewa a'a sojoji ne na neman shahada ganima ba ita ce al-maqsud al-awwal wal akhir li khuruj min al-jihad ba ko min khuruj min al-jihad wato ba sun fito bane kawai don su ganima a sun fito ne don saboda kalmar Allah ta daukaka idan ganima ta samu fa biha wa ni'mat Allah ya so karrama su da ita idan shahada ta samu haka suke so a wannan abin da suka fito kenan idan shahada ba ta samu ba ganima ba ta samu ba duka wannan dai abin da Allah ya kaddara musu shi ne قاعدة الدين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو لله فليتوكل المؤمنون تكون حديث أوف ابن مالك الأشجعي الله تعالى دعا دليل يتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم وأن حديثنا أوف ابن مالك الله تعالى دعا دليل يتي من shi الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب ya zartar da a bayar da as-salaf lil qatil ga wanda ya kisa ya zartar da shine qada ya hukuntar ya zartar da a bayar da as-salaf lil qatil ga wanda ya kisa rawahu abu Dawud, wannan hadisi imam abu daud ya rawaito shi wa asluhu inda muslim asalin hadisin yana cikin sahih muslim menene salaf salaf ita ce dukkan dukiyar da ka samu a hannun kafiri bayan ka kashe shi ma'ana ya ɗauko makami ka ɗauko makami kuna cikin gwarzawa Allah baka nasara ka kashe shi abin da duk ka samu a jikinsa kuɗi ne hular kwano ce bindiga ce a wani zinari ne agogon zinari ne ka samu a jikinsa gidan takofi ne na zinari kaga da abu ne masu tsada to wani shi ne asala to dukkan mutumin da ya ci nasarar kashe wani kafiri to abin da ke jikin kafirin gaba daya manzon Allah ya zartar a baka kai da ka kai ina ba ma'ana wannan ba ya shiga cikin sauran dukiyar jarima wanda ake rabawa amma abin da yake gidansa ba a jikinsa ba abin da yake taskarsa abin da yake cikin fito na shi abin da yake cikin ma'ajiyarsa abin da yake cikin azuzunki wannan duk ya zama ne ganima ta gaba daya amma abin da yake jikinsa ana bayar da shi ne da wanda ya kashe shi shi ne ake kira da suna as-salaf a cikin musulunci kun bai tsoro da kyau hadisin gaba zai kara fassara shi wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito asalin hadisin kawai na cikin muslim hadisin gaba wa an abdurrahman bin auf radiyallahu an fi qissati qatl abi jalil an karba hadisi daga abdurrahman bin auf Allah ya kare da gaishe ya shafi kistar kashe abu jahal kala abdurrahman bin abu ke cewa fabtajarahu bi sai hima hatta qatalahu wato asalin farkon labarin abdurrahman bin abu yake ya fito a filin bada bayan wuri ya yi shafe ana gwamnar da faɗa tsakanin musulmi da kafarai yake sai ga wani yaro mai ƙananan shekaru a gefe na na dama ya tafe yace da ni dan Allah ina abun jahal da a cikin wannan taron yace kafin in ba ki amsa kuma sai na ji wani yana zungura ta a gefe na hagu na warwaya shi ma sai ga yaro ne kamar sai karinsa kamar na wannan kamar tsare kun juna suke shi ma yana ce man Allah ina abun jahal yake ba zan iya na zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nuna a cikin wannan daren gafara Abdurrahman bin Auf yace sai ne mamaki yace sai na duba cikin taro in duba ne in duba ne mun sai sai kun ga wani can mai shiga iri kaza ko akan dabba iri kaza wancan da kuka gani shine Abu Jahl to shine Rahman yace fastadarahu bi sayfayhi ba sai suka yi rigin zuwa wajen shi da takubbal wato yadda ka san ka saki wa'azu ki guda biyu suna jin yunwa a garken tumaki haka suka tafi gaba daya kowa na kokarin riga dan uwansa zuwa inda Abuja ne yake shine fafta da rafu sai suka yi riyan zuwa gare shi da sai dai ma da takubban su wannan ya kai masa fara ta nan wannan ya kai masa fara ta nan hatta talaku har sai da suka kace shi ka duba jarumta irin ta samarin da ثم انصرف الى رسول الله صلى alaihi عليه sannan sai suka juya suka tafi wurin manzon Allah sura da mutum Allah suka tabbata gare shi fa akhbarahu suka ba shi labari fa kala sai manzan Allah ya ce ma qatalahu cikin kwaye kaje shi cikin kwaye kaje shi hal fai kuma shin kun goge jinin da ke jikin ta ko ku kala la sai suka ce a'a ba mu riga mun goge ba fa nazara fihi ma sai manzan Allah ya kalli ta kofunan su guda biyu ya daga wannan ya ga akwai jini a ciki ya daga ta wata ma ya ga akwai jini a ciki fa qala isi kilakuma fatala duk ku biyu ne ko kace fa qada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi salahi li mu'adh bin amr bin al-jamuh sai manzon Allah ya zurtar da cewa dukiyar da ke jikin Abu Jahil gaba ɗayanta a tattara ta a bayar da ita ga Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh wanda baya cikin ɗaya daga cikin wannan yara guda biyu yace a tattara wannan dukiya a baiwa mu'az ibn amr ibn al-jamu muttafaqun alayh to shi mu'az ibn amr ibn al-jamu mallan ya zalan ba kasa yace ishtaraka fi qatl abi jahl abin da yasa manzo Allah yace a baki ya taimaka wajen wato wanda suka yi tarayya wajen kashe Abu Jahl Muawiz wa Mu'az waɗannan yara guda biyu ɗayan sa ɗayan su sunan shi Muawiz na sunan sa Mu'az ibn Afra dukkan su ƴaƴan afra wa ma'az bin amr bin jamuh da ko ma'az ibn amr bin jamuh kaga su uku kenan wa ajhada alaihi abdullah ibn mas'ud hina ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abdullahi ibn mas'ud kuma ya kara tashi yayin da manzon Allah ya tura shi yanzu ma za fa'ala abu jahl dan yaje ya ga mai abu jahl yake ciki wa afra ita afra da ake danganta waɗancan yara guda biyu mu'awiz da mu'az gare ta ummuhuma ita ce mahaifiyarsu wa abuhuma amma babansu al-haris ibn rifa'a ana kiran shi da suna al-haris ibn rifa'a wato yadda al'amarin yake waɗancan yara guda biyu da mu'awiz da mu'az da kuma wancan mutum mu'az ibn amr ibn jamuh da kuma abdullahi ibn mas'ud su hudun nan suka yi tarayya wajen kashe abuja su waɗansan yara guda biyu sun kai masu tara wani da nan gefen wannan ta nan gefen to amma wanda ya masa mummunan rauni shine mu'azu bin amur bin jamu Allah ne ko mu'azu bin amur bin jamu a wata waya ma an nuna shi ya ma tare wa abuja kafa gaba ɗaya ya cire shi daga jikinsa da haka jinin da ya kwaranya a jikinsa sakamakon zare masa kafa bai bayar da damar ya iya rayuwa ba ko da ba a yi masa komai ba zai mutu kawai magana ce ta lokaci nan da waɗansu mintuna to yana cikin wannan kuma waɗannan yara suka wuce da kumbunan suka kare masa ya faɗo daga kan dokinsa ko kuma kan raƙumin da yake kai shi ga abdullahi dan masu kuma ya zo shi ma ya kara sai to saboda haka sai ake ta tunanin waɗansu zai ce waɗansu yara guda biyu da suka kashe waɗansu kuma su ce mu'azu bin abdu bin jamuwa ya kashe shi waɗansu kuma suka ce abdullahi bin mas'ud ne ya kashe shi da shi ne ya kara to amma kasancewar manzon Allah ya ce dukkan da ke jikin Abu Jahal a tattara ta a baya da daga mu'azu bin amr bin jamuwa wato ya nuna shi ne ya kashe shi ma'ana raunin da ya masa kadai ya ishe shi mutuwa ko da waɗancan ba su yi komai ba ko waɗancan tishi suka yi wa gawa wato kamar an yi wanki ne ka zo ka yi dauraya ya wanda ya wankin daban kai naka dauraya ina fata mu wato kamar wani hadisi yana ƙara ƙarfafa cewa am hukunci dai shine ga dukkan wanda ya kashe kafiri a fagen yaki to abin da duk jikin kafirin na kashe kai kuma kafin ganima da za a samu ta gaba ɗaya kuma a zo a sake rabo kuma a baka naka ina fata mu fahimta wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta to yanzu an zai nuna mana cewa dukiya da ake samu a hannun kafirai lokacin da ake yaki iri na wuce iri na wuce dukiya iri uku ne ko iri hudu dukiya iri na farko al-ghanima ganima shine abin da ba a hannunka aka kwata ba a'a bayan an kashe su aka samu a cikin garin ko a cikin gidajensu ko a ma'aji ko a ko a aji an gane ku wannan gani mace daga nau'i na biyu alfai'u to alfai'u kuma iri yau ne alfai'u na farko wanda Allah yake banci manzan Allah da shi ne fai'u din da aka fata a wurin waɗancan kabilan Yahudawa da muke magana a kansu wanda su ne farkon hadisin mai shafa banun nazir wannan duk abin da suka samu gaba daya an danka shi ne a hannun manzan Allah shi kadai wani sahabi bai tarayya da manzan Allah an gane ko shi manzan Allah ne ya tafarruki da shi cikin abin da ya ga dace cikin abin da ya shafi kayan yaki in za a je jihadi cikin abin da ya shafi ciyar da iyalan gidansa cikin abin da ya shafi wani abu daban da shi ya ga dama amma ba a ce a baiwa kowa ba to kaga wannan shine alfai'u na farko wanda ya banci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadai alfai'u da biyu shine wanda ya tafi kowa da kowa wato dukiya da za ku kwata a hannun kafirai ba tare da an yi yaki ba wannan ta gaba alfai'u ta ba wato kun ta nazara a hannun su kun karɓe ta ba tare da yaki ba kun zo kun yi za a yi gari su kafin a kai ga gwamna yaki sun riga sun yi faranda sun bi da kansu kaga duk abin da ke cikin zama ma'aikatar musulmai to da ka'ida ita alfai'u ba a raba ta da sojojin yaki tunda ba riga an yaki ba kamar ganima ba bace wanda ake rabawa ga sojojin yaki ita ana danka ta ne kawai da hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karkata ta ga waɗanda Allah ya bayani shine ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura ما أعطى الله على رسول من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كذا أشك بند ما يقعد lillahi wa rasul za a biyo Allah da manzonsa aka ce me ya hikimar fadin sunan Allah aka ce an da sunan Allah ne tabarrukan in ba haka ba ban Allah shine da manzon Allah da wani lidil qurba sai kuma a biyo ahlul bait zurriyar gidan annabi nasu ta ma sai marayu wal masakin sai talakawan gari wa bil sabil sai matafiya waɗanda suka biyo ta irin guzurin su ya yanke musu to waɗannan su ake kasarta wa dukiyar fai. ina ba ta fahimta amma sojojin da suka zo wajen yakin ba a ba su komai a yanzu mun samu nau'in dukiya guda mai kenan guda uku daga nan sai nau'i na hudu daga cikin dukiyar da ake samu a wajen yake ita ce mai asala wanda za ka kwata ko a hannun kafiri bayan ka kashe ina fata mu fahimta ta ita kuma wanda an ce hukuncin ta shine a bayar da ita ga wanda ya yi kisa kada bi salabi da qatil manzo Allah ya riga ya zartar da wannan to a jumlatai da kakan waɗannan nau'ikan dukiya guda hudu wato as-salaf da wanda ya kisa al-ghanima ganima kuma za a raba da sojojin yaki gaba daya wanda suka yi yaki dan an kwace ta ne da karfi bayan an karkace kafir an gane ko alfai na banin mazuri yake banci manzon Allah shi kadai alfai wanda za a samu a sauran garuruka shi kuma ya kebanci manzon Allah da kuma alul baiti da al da almasaki da gome ibn sabil Allah ne ko kai la yakun kullu dambayn al-azmi ya yi zuwa to waɗannan sune nau'ika na dukiya da ake samu a wajen yaki na jumla sai mana su a haka wato dan mu kalli yadda ake da musulunci ke kasafa abu yana tsarin sa yanzu nan gurin mun faɗe da jumla sai yanayin yadda ake raba su zai zo cikin waɗansu hadisai na yaba abin da malam bai kawo su kuma bayani ne zai kawo su kuma za mu faɗa kafin mu karasa babu amma dai kun fahimci cewa wato dukiya ta salaf ana danka ta ne ga wanda ya ne wanda ya kisa to idan mutum uku ko hudu suka taru kan mutum ɗaya suka kashe me ya kamata mu kenan sai mu duba mu ga wane ne ya fi masa raunin da kila in an kyale shi da jima zai mutu to sai a ce wannan shi ne wannan shi ne kace idan an samu wani ya sare shi ya kulle masa hannu idan an samu wani ya sare shi ya fasa masa kai har kwakwalwa ta fito cikin su ya yi kisa wanda ya fata kai yanzu za ka fito don kila a iya sare hannun mutum ya rayu an gane ko dan kamar shi wancan ba bin amr bin na jamu a wannan yaki da aka yi duk da shi ne ga shi babban launin da ya kashe Abu Jahl da shi amma shi kansa a wannan yakin an cire masa hannu amma tare da haka bai bar duniya ba har sai cikin halifancin sayyidina Abubakar Siddiq cire masa a cikin yakin amma da hannun sai rinka yin yaki har ya fara ta yakin ba da sauka yanzu ko ya za aka ji muka rauni ma ba kana gida ba na ruwan zafi an bayin da ko na'am hmm. Mana Allah da raba dan me zaka raba musu <laughs> dan kai haka mana rabon da manzo Allah ya ba Eh? eh amma yanzu da hadisi gaban karara manzo Allah ce ku kawo ta kubban ku duba gani ya kawo ya ga wannan zai ne ga wannan yace duk ku biyan kun kace amma ta hada haka sai bayar da salafin dawa Mu'adh bin Amr bin Jabal shine malamin ke yin bayanin saboda raunin da ya bayar wannan wanda suke masa amma manzon Allah ya faɗa musu masa kila kuma qatalahu ma'ana kowa ya yi raunin da ya iya yiwa ya mutu da shi amma na wancan ya fi girma a kun yi laifi don me za ku wannan da matsala da ya da manzon Allah ya zo da ta kana da bamban da wuce ga malam da'ud manzan Allah kuma ta ka tsaya ka bayan manzan Allah ce ka ba ba na eh. zai zo bayani cikin hadisan da ba za ka gani zai zo bayani karka da mu. Eh. Yanzu yanzu Eh dama wannan ai rabo ne kawai muke a ilmanci dan mu rarrabe dan kar wani wata na zama mai ce mana dukiyar da ake karba a nan kabarai kala nawa kaga idan ka ce kala uku ce da alfai'u da asalaf da kuma alganima ai a kan da amma dan saboda bin abu diddigi sai ka ce amma sai ya rubuta wato kala uku sai ijmalan amma kala hudu sai tafsilan domin wancan kala na farkon yana da ruwan gida biyu amma wancan tsayin na farko yanzu babu shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don shi kawai aka ke kwanta da aka ba a yi maganar ba kawai da aka yi maganar sa sai aka yi shiru ba a ce waye ba dan kawai na manzan Allah ne sai a hadisi ne ba aka samu bayanin ga yadda aka yi zama na manzon Allah din amma a cikin aya da Allah ya ce ma qadatum min linatin aw ta'tumuha qa'imatan ala usuliha fa bi iznillahi da fasikin sai ce wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fa ma awjaftum alayhi min khairin wala rikab ma wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum abu da Allah ya koro wa manzansa minhum daga hannun banin nabiy fa ma awjaftum alayhi min khairin ku sahabbai ai ba ku kore raƙuma da dawakin ku ya ya da raƙumin ku da dawakinku ku an yi yaƙi ba kar ku sa ran koma ya kai Allah ya koro wa manzon sa ne kawai ma afa Allahu ala rasulihi sai ce minhum nasrun nabiy ولكن الله يسلك الرسول على ما يشاء ان الله على كل Amma ne اما sai قلت ما افاء الله على رسوله min اهل القرى amma abin da Allah ya zai sake kurowa manzansa min ahlil qura na sauran garuruka ban da banin nazir sawa'un fa'id ne sawa'un sham ne sawa'un fasha ce sawa'un misra ce duk abin da Allah ya sake korowa manzon Allah nan gaba na kai din ba ganima ba to fa lillahi wa lirrasuli wa lizil qurba wa liyataba wal masakin wa ibn sabil to kaga a yanzu idan aka samu alfai'u ita ma ba za a raba to da yaki ba me za a yi sai a bai wa shugaba amir ne zai kaskance ta ya raba ta da waɗannan bangarorin kuma a zai nan da zai kara bayani doriya kan abin da aya ta kawo ko karin bayani da sharhi kan abin da aya ta kawo ina ba don fara fahimta wa an mas'ul radiyallahu anhu an karɓo daga mas'ul ala ya kare da gare shi ne mas'ul ibn abdullah tiyani wato babban malami ne cikin tabi'ai masani ne ta fuskar fadawa azrauta mutumin garin kabul ne cikin kasar afganistan a yau kenan annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam نصب المنجنيق على أهل الطائف أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله الأقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه وانا حديثي أنكر أودك مكحول الله قال الدابري يتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsana na'urar da ake kiranta manjanik ala ahli ta'if akan mutanen da garin ta'if ya yi amfani wajen kai farmaki da na'urar da ake kiranta manjanik akan mutanen ta'if to filosofin manjanik wata na'ura ce a da suke amfani da ita wanda suke ɗaukan babban dutse wanda kila mutum uku ko hudu ba za su da kyar za su ɗauke shi sai a tsora shi akan wannan na'ura kan wannan na'ura kan kamar baka ne suke yi ko tarko daga nan gurin sai a danna wani karfi a karfi sai daga wannan duk sauran da ya fada kan sai rubuta saboda nauyin dutsa kaga dai Allah kalli, wato ba na'urori ne irin namu na zamani ba domin ba inji bane da karfin sai ake amfani amma dutse yake dorawa akan tamurgi ne da irin wanda kila ko mu hudu ko mu biyar ma ba za mu iya dauka ba amma idan aka dora aka danna akwai inda za a danna in karfe sai daga ke je bai yana tashi ko daidai idan ya samu wurin sai rusa to akan yi wa kafare haka ne idan sun shiga wani wuri sun buya kuma shiga wurin ba za ta yi ba to sai a rinka jefa irin wannan duwatsun gabas da yamma kudu da arewa dan Allah sai wasu kafara harbi kenan in ba mu ba wato kaga za abin da ba dole ba dai sai dai ka ce irin rokoki kenan irin da zaki irin dokokin da yanzu aka tawara su wato ma'ana aka sa suka ci gaba waɗanda za a harba su su dogon zango wani kilomita dubu wani kilomita dubu ɗaya da riga domin yanzu ko da sake son yanzu yan wanda ta jarraba su kwana a ai waɗanda za a kilomita ɗari bakwai ɗari takwas zama cikin kilomita dubu ɗaya har da doriya ne ba ma waɗanda turan su kai ba ma'ana kaga idan mutane suka yi amfani da irin waɗannan hadisai suka yi bincike za su ci gaba sama da gabarai suka ci gaba domin duk abin da gabarai suka dauka na ci gaban nan wani duniyar nan a cikin musulunci suka dauke shi galibinsa duk abin da suka dauka na ci gaban mai amfanin a cikin musulunci suka dauke shi da aka suka bude eh, santoci na bincike a kasashen su research centers daban-daban a wulare daban research centers daban-daban a wulare waɗanda ake tura mutane su bincike kuma da aka samu darasa ta istishraq wato orientalist da suke zuwa kasashen da su karanto abin da ya shafi kanan addini da rayuwa da zamantakewar jama'a su ga me zai amfani su a yammacin duniya tun suna gida dawon su har suka suka waye sakamakon wannan karatu abubuwan yanzu yana hannun mu muna zauna haka bayan da aka musulmi su ci gaba sai ranar da aka daina rubuce qur'ani ana shanyewa sai ranar da aka fahimci qur'ani tsari ne da yake bukatar a karanta shi a fahimce shi a sa shi cikin ne aiki a yi shugabanci da shi a siyasa da shi a yi kasuwanci da shi a noma da shi aka waye amma yanzu kawai mai da qur'ani kawai sai mutum ya rubuta ta maganin farin jini idan wa kuma da samun arziki la ya saka ban lawan baki goma maganin baki goma goma ba ta yi shi kawai malla da waye kawai shi akwai aiki a gaban mutum sai fahimtar da al'ummar musulmi abinda qur'ani ya kunsa da abinda hadisan manzo Allah sau kunsa ba karamar alkhairi bane domin rashin fahimtar wannan shine ya dakilar da mu baya har sai muka zanto dan kuka da ke jawo uwa jifa. domin duk wanda ya ga musulmai da gidajen da suke ciki sai ya dauka addinin su ne ya gadar musu da wannan gidajen shi ko musulunci da ba wannan gidajen da ba wannan gidajen an yi shi ne ba da goyon bayan aya ko hadisin manzo Allah ba qur'ani ko hadisi baya goyon bayan gidadanci da shirme da wauta ina ba zan fahimta domin tsari ne wanda idan aka bi za a rabauta duniya da lahira to wannan dai shine manjanik wanda manzon Allah ya amfani da shi wajen yakar mutanen fa'i wato katon dutse da za a tsora kan wata na'ura a danna gefa shi idan ya sauka akan tsoro ya rusa sauran gaba daya da duk wanda ke to me ne hikimar kawo wannan hadisi a wannan babi hikimar kawo wannan hadisi a wannan babu idan mu kuma ta mun karanta abin da yake baya mun ce lokacin da ake yakar kafirai ba kowa ake yaka ba akwai waɗanda ake ba a yakar su cikin ka'idar musulunci ko ana yaki daga cikin sa akwai mata sannan akwai tsofaffi sannan akwai yara kanana sannan akwai waɗanda suka gudu suka waɗanda suka wa gari suka shiga daji suna zama suna ta ibadar ba ta yawo ba ta kalla din ba ko ana yaƙi manzo Allah ya kara kale kar kar kar kar kar kar aka ce an gane ku waɗanda sun karanta mutane suna daji kawai gudun duniya da sauransu to a nan gudun in ya zanto ba a yaƙar waɗannan a cikin yaƙi to yanzu lokacin da mutane suka shiga cikin wata ganuwa ko gida suka rufe har ka yi amfani da wata roka da za ka harba ko wata igwa ta rufe gida za ta rumance banda mace banda namiji ko za ta haƙi gaba daya za ta haɗe gaba ɗaya to a sai kenan wannan zai ba mu damar mu fahimci cewa maganar ba za a yaƙi mace ba a kashe ta a wajen yaƙi ko maganar ba za a kashe tsoho ba ko yaro karami wannan magana idan hakan ka samu damar iya rarrabewa amma idan hali bai baka damar ka rarrabe ba sai ka kai ba da ba babu laifi a kamar kun kai hari da daddare ne magana da daga ko cikin dare za ku gane wannan ku gani mace ce ko namiji ko menene ba bai da kuka ina ba za mu yadda ko kuma irin wannan ko har ba makami daga nesa mai cin dogon zango kaga makami ba zai da dare ka ba yadda ku ko kuma ya kasance su kafirai din kuna musu illa wajen yaki sai suka yi dabara sai suka tara mata da tsofaffi da yara kanana a gaba suka yi garkuwa da su to a nan gurin ma ya halatta kake wannan matan dan kar kafiran su yi amfani da su su ina fata an fahimta saboda kowane ya abu ana daukar masa matakin sa lokacin da ya dace amma idan har kun samu daman kashe maza kadai ba tare da mata ba kashe manya kadai ba tare da yara ba kashe mayaka kadai ba tare da tsofaffi ba wannan shine asalin hukunci amma idan wani abu ya zo wanda bai ba ku daman kun iya rarrabewa ba to babu laifi a kanku kamar yadda manzon Allah a nan gurin da ya jefa manjani ga mutanen Taif ya rarrabe bai rarrabe ba to shine hikimar kawo hadisin a wannan babu na jihadi ina da yari rikice to ba wani magana wannan mace ce wannan namiji ne a gaba kai kawai kowa da kowa amma idan za a yi rarrabewa sai a rarrabe to sai dai shi wannan hadisi malai a akhrajahu Abu Dawud da Marasil Abu Dawud ya rawaito cikin Marasil din sa Marasil jam'i na Mursal mursal kuma hadisi ne bai wa rijalu thiqat wa salahu al-qayl bi isnadin da'if an ali radiyallahu anhu makhul mun ce tabi'i ne kai sai ka Allah ya ce wa ya faɗa masa manzon Allah ya ce tunda bai zama ne ciwo kaga dole ne wanda ya faɗa wajen ya faɗa masa ya ya zama tunda ba mu da tabbacin sahabi ne inda muna da tabbacin sahabi ya faɗa masa da hadisi ya zama sahihi amma kila wani tabi'i dan uwansa ne ya faɗa masa sahabi ya faɗa wancan tabi'i to wannan tabi'in dan uwansa sun ta tabi'ai ba dukkan su ne adalai ba sahabbai ko dukkan su adalai ne to wannan take mai da hadisi mursala idan to zan saboda rashin tabbas din da ke cikin tarihi ina fata an fahimta وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على دخل مكه وعلى راسه المغفر فلما ندعه جاءه رجل فقال ابن خطل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه wani hadisi an karɓo shi daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga garin Makka wa ala ra'sihi al-mikfar akan sa kuma ga hular kwano na fassara da hular kwano dan man san me zan fassara ta shi ba ne wata karfe suke hadawa daidai kan mutum da ke masa idan ya za ya tsawon rurarsa a kai da rawaninsa in ka kai wani sara a kafar biyu ba kan ka sara ko a za ka sa ko ka haɗa lokacin da kila ka harbi ma karfe za ka sara ka koma ma'ana dai hular kwano irin ta sura ta kenan ko ko ko mutum suna fasara shi ce kwalkwali wato manzan Allah sallallahu ya shiga cikin garin Makka da kwalkwali a kansa ba dai ka fahimta ba in ka gada ma ka sa masa hulan kwano in ka gada ma ka sa masa kwalkwali ya halatta falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala me yasa kike so dole sai an ce hulan kwano ba sai tambaya ba yanzu idan mutum bai san kwalkwali ne ya samu to hukumi sai su faɗa masa ba idan sun faɗa masa ba ya kara jarin sa na yaran sa ba har yanzu ba wato don nuna irin kayan gadon da muke da su a da hasan su ka san shi da sunanta ya fi maka amfani ta eh me idan ba wata ma ba wasu bane ba فأما نزعه قتل متعلق بأستار الكعبة ga ibn kasar can ya je ya yi tufafin nan da ke jikin ɗakin kaba wai dan yi ita kansa daga kisa fa qala sai manzo Allah ya ce uqtuluhu kuke kuka ce jubba ce an gane ku to mutafaqun ne yayi nan ba daga Ka kana ibn khatal aslama shi asalin ibn khatal mutum ne da yayi musulunta a da fa ba'athahu an nabiy sallallahu alaihi wa sallam musaddiqan sai manzo Allah ya aike shi wani gari dan ya zai fitarwa mutane da nan zakar dukiyarsu wa ba'atha ma'ahu rajulan min al-ansar kuma ya tura wannan mutumin madina su tafi tare wa kana ma'ahu maulan musliman yasdumuhu wato yana da wani bawan sa wanda yake musulmi ne yana masa hidima fa qatalahu ibn khatal sai ibn khatal yayi fushi sai ya kashe wannan bawan nashi tadda mushrika ya kuma koma cikin kafirci bayan da yana musulmi wa kana lahu qainatani ko qainatani yana da wadansu ƴan mata ka guda biyu ya tughanniyani bi hija'in nabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda wato suke yin waka suna yawo manzo Allah zambo bayan ya yarda din kin fa amara bi taslihim ma manzo Allah ya umarni a kace su to da da ya san ya yarda ya gudu daga Madina ya koma can cikin kafirai a maka gashi manzo Allah ya zo ya tafi maka yau ka fatahu Makka sai yake ganin babban abin da musulmai ke kimantawa a ban kasa ne dakin kaba. da haka sai je rike ɗakin kaba dan ko manzon Allah ya ce a kyale shi tunda ya kai kansa ɗakin kaba ina ba za mu fahimta da da haka sai manzon Allah ce me ku kutulu ku je ku kace to karkashin wannan hadisi akwai hukunce hukunce da kama da za su yi shiga cikin babukan fikihu masu yawa amma za mu takaita wanda ya dace da yanayin karatu abu na farko cewa manzon Allah ya shiga makka ga kwalkwali a kansa wannan ya nuna ya fita ne da ihrami ko ba ne ba ne to da wannan wadanda suke kafa hujja kan cewa a ce ya halatta mutum ya shiga makka ba tare da ihrami ba tare da cewa akwai malaman da suke ganin matukar zaka shiga makka sai ka shiga ihrami ko na aikin hajji ko umara amma har kawai kai shiga makka da fara ran ga ka je ka fito ba zai yiwu ba sai ka shiga da ihrami matukar baka cikin ahlul haram to amma nan ya nuna mana gashi manzon Allah ya shiga ba da ihrami ba wato kenan mutum ya iya shiga ba da ihrami shiga da ihrami din haka aka fito wato dan ka je da niyyar umara sannan kuma abu na biyu yadda manzo Allah ya umarni a kashe wannan bawan Allah saboda ya yarda ya bar musulunci wato sai wannan ya nuna cewa ana iya tsayarwa da mutum haddi a cikin garin maka ko ba za a iya tsayar masa ba wanda suka kama wajen zaune hadisi suka ce za a iya tsayar masa waɗansu malamai suna ganin ba da za a yi haddi a makka tunda makka wuri ne mai alfarma da ubangiji ta'ala sai inna awwal baiti وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمين duk wanda ya shiga رماء من zama سكتي الله ce Allah ce duk wanda ya shiga ya zama amintacce wato amintan jininsa da dukiyarsa da haka mutum ko kisan kai ya a wani wuri ya gudo ya zo shiga makka to sai dai a san yadda za a yi a kama shi a fitar da shi daga makka in an fitar daga alfarman makka a abin nan wadanda suka ce a matsa masa kar a kama shi karfi dan kama shi karfi ma ba ka amintar da shi sai dai yadda za a yi kawai a matsa masa shi a hana shi ci da ta da ya abinci a ce ba za a sayar yunwa ta sa dole ya ga kuɗi ya bar maka ya je wani wuri neman abinci sai a bi da can <laughs> sai a kai shi zama bar maka bai kamata ya a takaice dai matsala ce ta safani shin wanda ya yi hukunci na kisa a iya kashe shi cikin horumin makka ko sai an fitar da shi daga horumin makka masala ce ta ne wadan suka ce za a yi wadan suka ce ba za a yi ba hujjar wasu suka ce za a yi gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uktulu duk da cewa waɗanda suka ce ba za a yi ba suna da ahad da suke ba ga wannan hadisi suka ce da manzo Allah ya ce uktuluhu ai yana cikin bangare da aka halatta wa manzon Allah a lokacin rayuwarsa a daidai wannan lokacin dan manzo Allah ya nuna cewa maka gari ne mai alfarma zubar da jini a cikin da haramun ne amma an halatta mun haka din wata sa'a guda a yi ne sannan daga baya sai ya sake komawa ila yawmul kiyama ka ce manzo Allah ya yi wannan umarni na cewa uktuluhu kace shi daidai lokacin wannan sa'a ta halatti da aka ke bance shi da ita to idan ko har ya tabbata haka ne to kaga hukuncin kenan yana da a gaskiya matsala ce ta sabani waɗansu kuma suna bambance su ce sai mu duba mu ga laifin da yi idan ya yi laifin a cikin ilimin makka to ya kamata a yanke masa hukunci a cikin wannan wurin tunda shi ma bai riki kimar wajen ba ya yi sabawa Allah din da nan da Allah ya ranjawa mun yi bi bila adin da zulmi da zuka min na alim to kiwa ba za a ga wata alfarma ba sai a yanke masa hukunci amma idan ya yi a wajen nan to sai a kama shi a fitar da shi tan waje suna yanke masa hukunci muttafaqun alayhi eh ban ji ba ai tabbatacciya ce ai na sani ba wai shakka nake ba game ita a'a ai ka tabbatar da cewa ta tabbata daban kai istidlali ka kafa hujja da ita kuma daban akwai dalil akwai al-istidlal ya hakuri mana ka fahimta tukuna ka iya sallama wa dalil amma baka sallama wa istidlal ba ina ba ta fahimta ka iya wa in sallama wa mai dalil amma ban sallama wa istidlal ba yanzu banda wannan za a kawo maka hadisin na waɗansu sahabbai kuma sun kashe wata mace a fata maka din su kuma wa halatta musu sa'a guda <laughs> ba wanda ya halatta musu shi manzo Allah kadai aka halattawa manzon Allah kadai aka halattawa shi kansa yace ni aka halattawa a wata sa'a ta yi ne daga nan haramci zai dawo ila yawmul qiyamah

kaga tun da akwai abin da shi kare kan da zai shigo ko ban zai shigo an hana shi an biya ya yi wannan bangaren ne sa hmm. kuma ka da zai shigo wani wannan don haka yana nuna shi mazan Allah gaba ɗaya da su da shi aka hana tawa kuma hana tawa kuma ya shi ne gaba na wannan mutu hmm. mutum da ya gama shi gina shi kuma an haramta gaba ɗaya hmm. ina iya fahimtar wannan وعن سيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا أخرجه أبو داود بن مراسيل ورجاله ثقات وانا حديث ما ضعيف daga sa'id ibn jubair yace manzon Allah ya kace mutum uku a ranar da aka yakin badar sabran sukan ce an kashe shi sabran wato mutumin da aka daure shi aka hana shi ci da sha har ya mutu shin ya halatta a wajen yaki ka daure mutum ka hana shi ci da sha har ya kashe shi wanda suka ce ya halatta sun kafa hujja da wannan hadisi to amma shi kuma hadisin da yifi wanda suka ce bai halatta ba a san tafi kan zahirin hadisan manzon Allah da suka hana wato eh, in za a yi kisa a yi kisa da wulakanci sun hana haka dan manzon Allah ce idza qataltum fa ahsinu alqitlata za ku yi kisa ta kuce ta take an gane ku وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدى رجلين من المسلمين bi rajulin mushrik manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya abin nan ya fanshi wani mutum cikin musulmi fadar zulaini min muslimin ya fanto waɗansu mutane guda biyu cikin musulmai bi rajulin mushrik a madadin wani mushriki guda daya an gane ko wato musulmai sun kawo fursunan yaki guda daya kafirai sun kawo musulmi guda biyu sai aka zo za a yi musayen fursunan yaki sai manzan Allah ce za mu ba ku kafirin nan guda ɗaya da muka kama amma a madadin su musulmi biyu za ku ba mu sai sun yadda sai aka bayar da musulmin sai manzan Allah ne kawa ya mika wannan kafir wato dan an nuna muku yin haka ya halatta idan ana jihadin musulunci wato kenan wannan ya nuna idan an ci kafirai da galaba ba lalle bane a ce a kashe su gaba daya a iya kama su a matsayin fursunonin yaki to idan an kama su a matsayin fursunonin yaki kuma eh, a iya fansar ko a ce su kawo dukiya su fansu kansu ko kuma a ce a yi musayan fursunoni idan su ma sun kama man namu ya ba ta an fahimta sai mu bayar da nasu su bayar da namu gwargwadon adadin da muka yi rajijiya a kai tsakanin mu da su wannan hadisi karjahu muslim wa sahahahu wa asluhu inda muslim a karjahu turmizi kai imam yi ya rawaito shi kuma ya inganta shi kuma hadisin yana cikin sahihu muslim wato su kafirai da ake kamawa a wajen yaƙi a matsayin fursunan yaƙi hukuncin da Allah ya rattaba a yi su ɗaya ne daga cikin al'amura guda hudu al'amari na farko ya an gada ma'a ya kashe su gaba ɗaya su amfani ta nuna haka ya kuje su rutu malam suratul anfal ta nuna haka da Allah ki ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arada ad da aka kawo fursunonin yaki a yaƙin badar manzo Allah ne mai shawaran bai za a yi musu ya tambaye na Abubakar Abubakar ce shi yana ganin a fanke su a ba su fansa su kawo dukiya a fanke su a fansar da su ya tambaye Umar ran fata Umar ran fata ce ni ko yana ganin da a karkace su sai tambaye sauran sahabbai ta sauran sahabbai suka ce da tambaye wani da wani mai suka ce yace da ra'ayin Abubakar ga ra'ayin Umar sai sauran sahabbai suka ji ra'ayin Abubakar Siddiq sai manzo Allah ya ce su fanshi kansu suka bayar da dukiya suka fanshi kansu sai wannan aya ta sauka ta masa gargadin cewa bai dace da annabi rike fursunonin yaki ma cewa wai a zo a su fanshi kansu ba kamata ya sai ya cika kasa da gawawakin kafirai ya raunana su raunana wanda ba za su ƙara yin tunani ko a mafarki suka mafarkin za su yake ku in sun tashi su kuka dan sun ga wahala a baya to haka ake so to wannan sai ta nuna ɗaya daga cikin hukunci a bare a fursunoni yake idan an kama su a yi ne a kan su gaba a hukunci na biyu wato a wato a sa su a rike su a matsayin bayi ya halatta a rike su a matsayin bayi sawa'un maza ne ko mata ne domin suna manzo Allah ta nuna an rike su a matsayin bayi kuma an kasafta su hukunci na uku wata halatta a ba su yanci kyauta ka ce ka kuje mun sake ku kyauta an gane ku yanzu mun samu hukunci hukunce nawa uku kadai a rike su a matsayin bayi ko kuma su fanshi kansu ko kuma a kashe su uku kenan ko hudu shine ko kuma ne a ba su baiwar yanci a ce an yanta ku to duka waɗannan hukunce hukunce suna cikin qur'ani suna cikin hadisi ma'ana eh, guda uku suna cikin qur'ani cewa hadisi su gaba ɗaya ga ayatan to kuma cewa a fahimce su ko a ba su yanci kyauta shine Allah ce fa imma man nan ba'du wa imma fida'an hatta taba al-hub awzaraha fa imma man nan ba'du in kun ga dama ku ba su baiwar yanci da ba sai sun fanci kansu da kuɗi ba ku ce ku je mun yanta wa imma fida'an in kun ga dama kuma ku karɓi fansa ta kuɗi hatta taba al-harb awzaraha ko kuma a rike sa a matsayin bayi wannan kan yana nukin hadisai masu tarin yawa cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku waɗannan hukunta hukunta guda hudu zaɓi aka bai wa shugaba ya kalli menene zai fi alheri ga al'ummar musulmi sai ya zartar da tsere daga ciki ba da zarar an kama su bane za a ce a raba su a matsayin bayi sai ya nazari ya gani me ya fi dacewa ila waɗansu idan an bautar da su dangin gidansu sun fi jin kaskanci na abotar da su to wannan bauta da za ta fi jawo su zuwa ga musulunci bari su shiga musulunci don za a ran ko a yanta su to sai a abotar da su kai ta su aiki a gonaki suna ta ganin wulakanci iri iri ba da kawai a amfani ba don ana ganin hakan shi zai fi mai dan su sun kyamata kaskanci su shiga musulunci to in sun shiga su ba su jinci kila kuma idan waɗansu 'yan ta'adda ne sosai su ma sun yi kisa da yawa kuma an kyale su ma ba su maslaha sai shugaba ya daita kawai a kashe su shi fi dan razanar da saura kar wani ya kare yin tunanin ya yake mutu kira irin su idan kuma shugaba ya ga cewa ya sa su fanci kansu shi fi sai cike dai duk waɗansu abu guda wanda muka faɗa wanda su ba ya ga ya fi dacewa shi zai yi kila ijtihadin su shi kadai kila har ma ya nemi shawarar mashawarta daga cikin masana da masana ya da wato masu ilimi da kuma da fide wato su ba shi shawara cikin waɗanda su taimaka masa da fatawa a matsayin sa na amir a matsayin sa na shugaban yaki kaga a nan gurin kowanne a ciki akwai hikima ta addinin musulunci kuma idan ma wani daga cikin masu sukan addinin musulunci ya kalli abin ta mahangar cewa yaya za a kawo mutum abotar da shi a an gurin babu yancin dan adam ko a ce a kashe shi ko a ce a bautar da shi ko a ce sai ya fanci kanshi da kuɗi sai ka ce da shi na farko ba mu musulmai ne a yana daɗi a ko zaɓin mu muka ɗauka muka zartar da wannan hukuncin a kansa ba Allah ne mahaliccin mu mahalicinsa ya zartar mu ne muke bi muke kawai Allah ya riga ya umarni inda za mu ki to mun yi sabo za mu game da fushin ubangiji muna zartaswa ne ga abin da mahaliccinsa wanda ya fi ka san shi ya zartar game da shi to ka san meye naka na cewa ba haka za ka ma'ana ka ga Allah kan bayansa ka ga Allah rahama ga bayansa sai kenan na biyu abin da ya kudurce a zuciyarsa na kafirci muna da ladabi ne ga ubangiji wanda ya dace a ladabtar da shi da tsaye daga cikin waɗannan hanyoyi wanda musulunci ya tsara da munin aqidar sa ya jawo masa haka inda musulmi ne shi za a yi masa haka musulmi a aqidarsa da maganganunsa da ayyukansa ya kyautata ladabi ga mahalicinsa kafiri ko a aqidarsa da maganganunsa da ayyukansa ya muna ladabi ga mahalicinsa to wanda ya wannan ladabi ga mahaliccinsa yan ma akwai abin da ya fi kisa zafi ba zai wata shi ba me ya amfani da kuma a ban kasa to dai wannan shine irin amsoshi da ya kamata wato mutum ya rike su kuma ya kara tunanin ma waɗansu wanda ba su ba a batutuwan malamai ko rubutu ko wanda za ku ji a wurin wannan su darsan daban ba wannan ba dan mutum ya samu abin da zai bayar da ansa dan kafirai suna da wani abu wato suna kokarin samu a fana saboda sun san galibin ba karatun addini muka yi mai zurfi ba ko ba ma sha'awar ma mu yi shi sosai a wurin aikin ka ko a ofis ɗinka ko kai dan makaranta ne kawai sai wani abokin aikawar ka na musulunci sai sa ka a kwana. kuma wannan da gangan ne kafiran ƙasar nan suka dauki wannan tactics din cewa kamata ya a mayar da musulmi to mai kokarin kare kansa ba mai kawo hari ba tsakanin sojojin da aikinsu su kai farmaki a kare da sojojin da su ba sa karin kai farmaki sai dai su kare idan an kawo musu waɗanne ne suka fi zama zaratan sojoji masu kai hari ba masu kariya ba to da kun haɗe su a madadin kai ne za ka kai musu hari da tambaya su kasa ba ka ansa sai zan su suke tambayar ka a cikin musulunci ba yancin tattalin adam dan ya ce a kashe mutum da mutum ya kira ya ce a kai za ka ga wani sai zan tun me kake yi kariya to kariyar ma sai ga mutanen ba wanda kamata ya ga mutum ya sai haka sai ka ce kai ne sai ce dai sai ki kirista ne sai da kyau kai kirista ne menene sai annabi ya sa a wurinka Allah ne shi ko ɗa ne na Allah ko ɗaya daga cikin alloli guda uku dole ya tabbatar ma da sa. idan ce annabi isa Allah ne ma'ana shi ke da ikon kashewa da rayawa tattawa zai ce eh to duniya yau shekarar ta nawa ya maka kiyasi Allah kalle ya ce maka shekarar ta dubu shida ko miliyan shida ko miliyan nawa ko ma zai faɗa to annabi isa yau da sa shekara nawa dubu biyu da nawa kadara dubu biyu da biyu yau da sa to shekarun da duniya ke kafin sa wane ne allanta wane ne abin bautarta tun da lalle akwai duniyar nan kafin wa kafin haihuwar annabi isa alaihi salam to waye allanta a wancan lokacin ko duniya ta samu kanta cikin wani hali na maraicin da ba ta da wanda ya yi ta ba ta Allah mutanen da ba su bauta ko abu jira suke har sai annabi isa ya zo ina ba za mu fahimta sannan daga baya su zo su yi bauta to waye su mutanen daɗin? kaga anan gurin kai ne za ka sa shi cikin kwana a ruwan sanyi amma da zan kai haka sai ya kasance zai zo ce maka an ce za a jefe tafiya eh, a takwata ta wajen tafiya ta yi kaza wannan ba yanci da a ciki ba kaza a ciki an ce za a yi kaza sai zan to kai ne kake kokarin ne kare kanka da ya faɗa ma wani hankalin ka ya tafi da ka tafi so kake gare ka nemi wani malami a faɗa ma wannan ansar wannan ansar ba ita za ta warware ma matsala ba don zai sake maka wata tantsa wannan da yake a church ana ba shi wani horo na musamman kai ko baka kulla alaka ka da masallaci wa wannan sana'a irin wannan horon ina fata an fahimta to so ake kai musulmi ka zanto hari kake kaiwa sai arna ya rasa yadda zai kare kansa amma ka zanto kai dan kariya ne ba kuma kariya ma baka iya yi ba wannan ba daidai bane ba to da haka irin waɗannan ababai kamar da wasu da wasu muna karanta su ake da sai ya kamata mu rinka yalwanta tunanin mu akan su da kuma kokarin kalatar abin da zai zama mana garkuwa an fahimta ko hadisi na karshe da zamu tsaya akan su cikin wannan yammaci عن فخر بن عيلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم أخرجه أبو داود ورجالهم والسكون وانا حديثي أنكر قوش دقى سخر ابن عيلة يتي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal qauma idza aslamu mutanen gari idan sun musulunta ahrazu di'ahum wa amwalahum to tsare dukiyarsu da sun tsare jininsu da dukiyarsu a kare da abu dawud wato imam abu dawud a waito shi abin nufi mutanen gari idan suka musulunta kafin ku kai musu hari ina ba ta fahimta suna tsafanin kwa kawo hari yau kwa kawo gobe kafin ku zo suka musulunta sun musulunta da kwana ɗaya ko biyu ko kuma kun zo garin da nufin ku yaƙe su sai ba musulunta sun shekarar jiya da dukiyarsu da jininsu sun tsare shi ba ko ba dukiyarsu ba ko ba jininsu wannan ana magana idan sun musulunta kalla wasulul jai kafin wato me rindin yake amma idan ba su riga sun musulunta ba sai da kuka zo garin ina ba ta fahimta yanzu zuwan ku ne kun zagaye garin kun yi sansani sai suka yi mai suka musulunta sun jininsu amma dukiyarsu ba ba tabbata da musulunci ba ta me yasa suka bari hasar da kuka shigo gari suka yi kalmar shahada kafin ku rubuta a takaice dai karin bayani akan wannan hadisi ko sharhin da malamai suke karkashin sa zai zo ne in Allah ya kai mu a yammacin gobe sai mu dakata anan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi na bismillah

ke tambaya cewa hukunce-hukuncen da galibin muka karanta cikin wannan babi suna magana ne game da yaki na musulunci wanda irin wannan yaki yakin yanzu kusan babu sosai sai yakin takar baki galibi to a yanzu yaya ina zai mutum zai samu shugaba wanda zai irin wannan yakin takar baki haka na farko cewa a yanzu babu wannan yaƙe-yaƙe ina ganin a nan kasar mu ne babu amma an gamsu ɗari bisa ɗari cewa rikicin ceceniya yaƙi ne na musulunci kuma muna da cikakkiyar gamsuwa cewa wani bangare na rikicin falastin yaƙi ne na musulunci wato na kasa wani bangare ba zan iya kiran gwagwarmayar falastin gaba ɗaya da sunan addini ba akwai bangaren da ta shafi addini akwai bangaren da ba ta addini ba ce ko da bai na addini ne amma waɗansu sun yi kokarin fitar da ita daga tsarin addini zuwa wani tsari daban nasu na karan kansu ko na yare ko wani abu to don haka cewa a yanzu babu wannan yaki eh a ba ai ba sai na kawo duka ba dan mutum ya kawo misali ɗaya ba ya isa ba cewa a yanzu babu wannan yaki wato Ah, ba a iya cewa a nan Najeriya kenan amma a sauran waɗansu su na duniya ko wani aiki sannan shi hukuncin jihadi din yana nan a rubuce cikin musulunci ko da an samu musulmai ba sa yi don yana cikin hukunce hukuncen da ba a shafe su ba ba kuma za a shafe su ba har zuwa tashin kiyama kamar yadda manzo Allah ya ishara akan waɗansu hadisai sun ya yi ishara kan waɗansu yaƙe-yaƙen da sai nan ga wani a za a yi kamar bayan bayyanar mahadi ko yaƙe-yaƙe da za a yi masu tsarin yawa kamar sake kwato masu aka ka duk a nan gaba ne za a yi kamar yakin da za a kwamza da musulmi da yahudawa har ba yahuda ya je bayan dutse ko bayan itaciya ya fusa itaciyar da cewa musulmi ya musulmi ya abdallah ta'al wara yahudiyan faqtul ya musulmi an Allah zo baya na ga ba ba yahuda zo haka shi duk wannan yana nan gaba za a yi wanda ke nuna ashe jihadi ba a tace ba amma ragwantun musulmi ne da kuma makircin kafirai yasa suka da jihadi din har suke nema su cirki har ma a cusa mana aƙidar kamar ma yanzu babu shi sai aiki na tatar baki da jarida da rediyo wanda wannan bangarori ne na jihadi amma ba su ne hakikanin jihadi ba tunda yana da marashi abinda zai nuna mana marashi mun karanta a bayan manzan Allah ya ce ku yaki kafai da harshen ku da kawunan ku da komai dukiyoyin ku sai wannan nuna cewa duk nau'ukan na jihadi waɗannan kamar yanzu yakin jaridar talabijin dukkan kafar watsa labarai bangare ne na nau'in jihadi amma ba za mu ce masa shi ne ya zanto a madadin jihadi gangan jiki ba don wancan zaman kansa yake wannan zaman kansa yake ah, duk da cewa fagen yiwuwar wannan jihadin na harshe na alƙalami na jarida na talabijin na rediyo yana da fadi sosai idan an kasanta da wancan fagen jihadi na yi da gangan jiki kuma tanadar-tanadar da wanda yake bukata na ah, yakin harshe bai kai tanadar-tanadar da wancan jihadin da gangaski ke bukata ba da haka wato ina faɗin wannan domin dukan musulman da suke da dama na wannan jihadin karfi a karfi da wuce damar karantarwa damar wa'azantarwa damar faɗakarwa damar isar da kalma ta sako kowace kalma ta alkhairi manzo Allah ya alkalmatu tayyiba da daddadar kalmar da zaka faɗa sadaka ce wannan ko ba ya tsaye limamin juma'a ba ta tafi limamin juma'a ta shafi mai karantarwa a makaranta ta shafi mai karantar da boko ta shafi mai karantar da arabiya ta shafi ɗan jarida ta shafi kowa da kowa daddadar kalmar da zaka jefa ta wanda zaka zama alkhairi ga dubban musulmai manzo Allah ya ce sadaka ce da haka wannan kofar da abu da take amma ba shi ke nuna ya rushe ta kuma kamar da na faɗa wancan dan yanzu haka a sassanin duniya daban-daban ga shi nan ana yanzu tabbas abin da yake faruwa a Chechnya da abin da yake faruwa a wani bangare na Afghanistan da abin da yake faruwa a Philippines duka waɗannan yaƙoƙi ne waɗanda yake na musulunci baya hana a cikin kurakure a cikin su dan ba a ce ba kawai dan ka zama musulmi zaka yi halin musulunci shikenan kuma ba za ka yi kuskure ba ka zama asumi amma ba shi ke nuna kuma dan ka yi kuskure abin ya fita da kasance wasu jihadi na musulunci ba ina ba za mu haita na'am

za su wani son magana su ne don a cikin da ke niyyar ko irin wannan da suke gani a ba yi wannan ba ne ba kasancewar sun zauna sun yi makotaka da manzon Allah a Madina a cikin nan Madina ta suke ba kuma ba shi ne abin da shi bin ladin ke nufi da cewa sun rubuta a cikin littafin na tarihi ce Madina ta suke ba domin menene asalin abin da ya kawo su Madina ko iyayensu ko kakanninsu eh, abinda suka karanta a cikin littafin na cewa za a haifi annabin karshen zamani a wani gari da ake kira kamar yadda ke cikin bible daga nan zai hijira zuwa wani gari mai yawan dabinai baina labatai ne wanda yake tsakanin kwazazzabo guda biyu kwazazzabo daga gabacin garin da wani kwazazzabo na duwatsu daga yammacin garin wanda wannan abin ya gaskato akan madina to su iyayensu na wancan lokaci wanda suke jiran zuwan karshen annabin karshen zamani sun san dai makka an ce nan ne mahaifar annabi to su basu damu da su je makka ba tun da an ce zai hijira zuwa wani gari mai yawan dafi dai sai ka kalli a wannan lokaci wani garuruka ne masu yawan dafi dai daga ciki akwai makka daga ciki akwai khaibar daga ciki akwai yankin suna jira da sai suka rika tasowa daga waɗansu sassani daban-daban na duniya suna zuwa don wannan wuraren da annabin karshen zamanin amma duk a wannan lokaci suna sa ran in zai fito ya fito cikin kabilar banu isra'ilawa to sai annabin karshen zamanin ya fito cikin larabawa kuma ya zo ya yi hijira zuwa garin to in sai gaba dan kabilar sabana sai sai ce masa ina Allah ce falan ma ja ma arahu kafaru bi yayin da abin da suka sani ya zo musu sai suka ce masa ba dan sun zalunce shi sai dan hasada hasadan min ayyukum kabilar ta ayatun nan to kaga anan gurin wato dama ba wai su zaunannun wajen bane tun fil azan hijira ta kawo su wajen dan gafo da zaman annabin ka kafin dora da kyau dan karka ka da ba na tarihi sana abu na biyu kaddara su mutanen wurin ne haifafu ne sai manzon Allah ya zo sai ba sai darji ba sai ya kore su kasa ta Allah ce wa ya tantanta ya ci moriyar ƙasa ɗin a cikin bayan Allah wanda ya kafarce masa kwaɗin imani a cikin da suka kafarce masa ko auren nan ne ya fasu to ba su cancanci su zauna wurin ba to balantana za mu zo kan waɗansu hadisi na da manzan Allah ke faɗakarwa kan cewa kar a yadda a bari addinai guda biyu su haɗu a cikin jaziratul arab a wannan tsibiri na arabawa wanda shafi yankin makka madina su kuwait nan su imarat su bahrain duk ba a yadda ba in ji manzon Allah addinai guda biyu su hadu sai dai musulunci zan ba yadda ba musulunci ya da kiristanci ba yadda ba ya haɗu yahudanci ba ya haɗu da haɗu majusashi da haka haramun kai ma gina wani ɗakin ibada wanda ba na musulunci a nan wurin domin duk tun da nan ne mabubbagar wahayi bai kamata wani addini ya zo ya yi makwabtaka da musulunci ba kaga kenan musulunci ta zauna auren ba amma ga ka'idar isra'ila a yahudawa na yau su a su wato mutane ne waɗanda suke son wuri mai dausayi tunda gaba ɗaya dama tsarin da suka yi za su mallaki duniya musamman ta fuskar arzikinta arzikin duniya kuma ya shafi noma da sha'a wato da kuma fitar da ma'adanai to ta fuskar noma inda suke kwata a yi sa'id din nan wuri ne na kasar noma dan Allah ya kira su suna al mubaraka kuma wuri ne wanda yake akwai dausayi da ruwaye suke zuwa daga wurare daban-daban wanda a taktisin yahudawa shi ne duk inda wuri mai dausayi ya za su mallake shi shi yasa kaga bayan sun kafa kasar su sai Isra'ila a daidai inda Ingila ta yaga musu cikin filistin. suka kai hari kudancin Lebanon suka kai hari tuddai na Poland da ke cikin kasar Syria kuma suke da wani shiri na karkashin kasa na yadda za su mamaye Jordan da sauran wasu wurare to kuma suna da sa rai dangane da yaya za su yi ma'arai gaba ɗaya ya zanto yana cikin Isra'ila amma su da suka yi na the biggest Israel wato al-Isra'il kubra yaya za su yi wannan ta sa take da alaƙa mai kyau da kasar Eritrea ƙasa ce wadda take wato kusan 70% ta musulmi ne kirista kashi 30 ne amma ba ta sami yancin kanta ba da Italy ta fita da cikin mulkin mallaka da ta yi wa kasar abin nan Habasha Ethiopia da su Eritrea da ta tashi sai ta bar rukun Eritrea a hannun Habasha wanda kaga nan ba aka yi ta gallaza wa musulmi da musulunci sauran alkaba'i da musulmai sau gani a lokacin haina salati har zuwa lokacin da mangista kai maryam dandan wanda yake ya fi kowa shi. to kuma da suka zo suka kwaci kansu daga hannun ethiopia sai zan zanto shugabanta na farko da aka ba su shine wannan a farki wanda ke kirista ne gashi balarabe amma kirista to a nan gurin isra'ila tana da haƙa mai kyau da waɗannan ƙasashen guda biyu ethiopia da wa da eritrea saboda suna cikin tsakiyar kasashen musulmi kuma a yanzu haka tana da sansanin soja a waɗannan wurare kuma tana da wani yanki na ruwa na red sea inda ita ta mamaye don ta samu yiwa sauran kasashen larabawa na cikin abin nan kamar su saudiya da sauran su asiri da kuma na cikin afirka irin su ah, misra irin su ah, sudan da sauran waɗansu kasashe da ake musulmi ne kamar yaman da sauransu kuma ya za ta yi in ya kama kai musu hari cikin gaggawa ba sai makamai sun taso daga wato ainihin kan Isra'il din ba daga nan gurin da sauransu to wannan dai yana cikin tsare-tsaren su yadda za su samar da wata katuwar kasar Isra'il wadda a wani tsarin nasu da maka da Madina duk suna ciki ina ba zan ka fahimta amma ba ba da alaka da wancan tunda ko sun ƙarya suke wancan ba ai su tsararru ne su minority ne su a makka a madina din ko a madina inda suka zauna cikin zazzabi arab yan da ne kuma sun san ga abin da ya kai iyayen su na asali amma ga kuma ilin da ya sa suka kafirce daga baya ina fata an fahimta eh. wato asalin inda suke su isra'il din wato sun zauna a sham kuma sun zauna a wani yanki na kasar amma asalin inda tattin ke yanzu inda ake rigima a kansa sun asalinsa na kana'aniyun ne to waɗanda su kuma ana kirga su a matsayin larabci da domin yaren larabci bambancin kalmomi ne ba su da yawa tun an lokacin sun tsararru ne a wajen to kuma ubangiji ta Allah ya rufe kuban tarwar an sa su zauna a gari guda su zauna su zama dangi guda ko kasa guda saboda tsananin kafirci kamar yadda ubangiji ya faɗa a cikin sura arab wa qata'nahum fil ardi umama minhum as-salihun minhum duna zalik wa badawnahum bil hasanati was sayyiati la'annahum yarji'un mun daddatsa su a cikin kasa mun tawada su a matsayin zama al'umma dai sun ka zama al'ummomi daban-daban duk inda suke suka zanto ba na yan tsiraru kirani amma akan samu salihan bayi a cikin su amma da yawan su kafire ne wa balonahum bil hasanati was sayyi'at mun jarrabe su jarraba mai kyau mun jarrabe su mummunan ba la'annahum yadun kwata da yahudu ke? da haka ne tambara su ne kwarai da kuma da gangan Isra'ila ta kawo a um, Ingila ta kawo su da nan ta yi musu kasa ba dan koyo ba dan su bo ayi kasashen musulmi to abinda kuma yake sa ka ga cewa an kasa cin nasara a duk yake ake tsakanin su da mutanen Falastin da yanzu um, ba da sunan musulunci ake rikicin ba wasu abin wake su Yahuda suna yi da sunan addinin su na Yahudanci amma su musulman suna kokarin kule addinin su musamman idan kana neman tsinannu a duniya ka samu siyasar alfat ka gama Lalata na karshe ke ba abin da suka tsara idan shi musulunci ko ka ce ai wannan rikicin da sunan musulunci a ana yin shi sunan larabci A ƙidar rikicin larabci da yahudanci ba musulunci da yahudanci ba na tsaye kenan hanyar yadda za a ci nasara a rikicin siyasa ba ɗaukar makami ba tattaunawa ta lura tattaunawa da tarurruka a dai jure a dai ƙure yahudu duk sharuɗin da suka sa a cika a ga kuma saura ne kasan banda wawa ba wanda ya dauki wannan amma musulmi da ya san mai qur'ani ke ce masa ubangiji ta Allah ya nuna cewa in za ka kore da su dari sai sun warware don me za ka tsaya kana ɓata lokacin ka amma ya arfar ba haka bane saboda ka sai yasa arfar ba ruwan da addini ba ruwan su kariya yake ka taɓa jin ya bar kalmar jihadi a ba jihadi wannan sai shahada a kasashen laraba dan kifin zama ta suke masa shahidi ya ce kawai a ɗauke lafazin addini a sa cikin wata harka ta rayuwa amma a cikin gwamnati su ɗan mulamsin din daga dai wanda ya rinda cikin musulmi sai kuma kirista su sun ba ku da wata kalmar da ya san alfarki a wani tawa ina waɗanda ba sa sauraron kasashe na larabci ba su fahimci kalmar sosai ba kullum sai da cewa nanu sha'abul jabbarin to aljabbarin da nan ba kabare ne ba an gashi waɗanda aka umarta annabi Musa alaihi salam da banu isra'ila wasu da su shiga Baitul Maqdis suka ce eh, ya jabbari ne wa inna lam nukhla hatta yakhruju minha to wannan jabbari din su asalin kakannin su na da kenan wanda kafare ne wato dai kokarin danganta kanshi da su saboda ne danganta kansu zuwa ga musulunci jabari a maimakon shahul islam kaga matsala ce wanda ke wanda suke wakilta cikin rikicin falastin suna kungiyar hamas su kan sun gamsu ɗari bisa ɗari ba za a warware matsala ba da wani larabci da wani taruka magana cikin musulunci da jihadi rigima ce manufar yin aƙida hanyar warware ta yaki babu wani a wannan kaga wannan su suka fahimci hanyar amma sai asar alfat rigima ce manufar yin kabilanci hanyar warware ka karuka da tattaunawa da kai ba zai yiwu ba ina ba za mu yi da kyau ina kan kuma da da siyasa san tsaka siyasar duniya ta ba cikin gida ba na wannan za mu karanta da mu bai cewa kar addinai guda biyu a tsibirai da annabiya tun kafin yakin akwai kirista akwai ɗan asalin kwai ba wai sai da aka zuwa yakin kalfa ne ba wai tunan na ce an gidan turki a turki a saudiya har yi zuwa ba gidan turki amma baya hana a ware waɗansu ɗakuna a shiga yin sabis da na musamman ma'aikata daga cikin kamfanoni na kasashen waje daga america wanda suka zo don su yi investin ɗin su wajen haƙo mai da menene sukan ɗauko ma'aikata ka yi bincike yana hatta fada fada ana turo su da sunan ma'aikata ne da kamfani da sunan injiniyoyi ne don su zo su ga ya za su yi su shigar da kiristanci a wannan ƙasa bincike yana ko wannan ko bincike yana nuna sukan haɗu duk ranar lahadi su yi ayyuka da ake a ila illa iyaka a ofis wani ko darakta ko wani sto na ajiyar kaya to me bambanci da kiristan ila ya kawo munin bai kya an ga asumiya ta coci ta tashi ba to amma dai abinda da ake coci ana cike ah, ya zama wajibi hukuma ta yi wannan ni abin da nake so ku gane shi ne yanzu mu a matsayin mu na musulmi yanzu in zan baka tarihin ko waɗansu matsaloli a gwamnatin saudiya ba ba ba ki kwarai da gaske masu tarihin yawa kuma su ne kuma dole mutum ya faɗa a su na mutum amma ni ba na so mu rinka kira matsalolin mu na kallon matsalolin na kan waje yanzu mutanen mu wata rana ina lakta a Maiduguri sai wani yaro ya rubuta takarda malam bincike ya nuna budget na CIA kan yakar musulunci a shekara akan yi biliyan kaza na dala shin dan Allah gwamnatin Saudiya tana yin rabin wannan dan yaɗa musulunci dole ne zaka ba shi ansa ba ne zaka masa ba amsa kawai zaka ba shi ka ce gwamnatin saudiya ba ta yin rabin wannan to sai ya samu hujja ne zargi saudiya to kai gwamnati cikin gida nawa ta yi na addinin bincike ya nuna ana ɗaukar kuɗaɗen gwamnatin tarayyar Najeriya da musulmai suke kashi 65 zuwa 70 cikin 100 a yakin kiristanci da su ko na Najeriya ne kuka yi kaga nan gudun sai mu manta da cutar mu kalli cutar wato kamar mu aikin mu mai hukunci yan saudiya kafirai ne ko musulmai ne sun yi dai su daidai ba alaka su da amerika ta yi ko ba ba kai alakar mutanen ka sanan cikin gida da arnan ka na cikin gida yanzu dauki bauti. tun da muke surutu cewa dukkan kwanar da za ka shigo bauti. yanzu arna na jihar nan suna yin gidaje su ma suna zagaye da bauti. duk inda zaka shiga shi in zaka shigo gobe daga gabas suna da gidaje a in zaka shigo gobe daga yamma suna da gidaje a wajen daga kudu daga arewa suna da gidaje a wajen to mun zaka zo miki kaga wannan wani abu ne shi mai sauki na kusa da mu illolin da suke mana a cikin garin mu wai shi ke muna zaune kara zabi yayin da zan zo in la'anci gwamnatin in ina wata albarka in ce ga abin da ya da america kawai dan goyon bayan america ya ce allahu akbar ko ba ne ba ta kuma kuke cikin gida wannan bayan nuna ina kare fara yana da ilimin masu tsarin ne gaske a gefe ɗaya yana da waɗansu ayyuka da wa addini ko yayi wa addini wanda mu a nan gudun mutanen mu illolin ne ba ba yake addini illolin ne ba addinin ba masallaci a cikin da sun masu a kofar gidan mai martaba sakin mutuwa da kudin gwamnati da rubuta aka gina shigo haka ba kuma masallaci aka gina juma'a na ballaga a nan wurin kofar nasara ba da kudin sadaka ake gina shi shigo ake gina ko da kuma gwamnati da rubuta masallacin makka da masallacin madina da dukkan wani babban masallaci da gani a saman kai da kudin sarka a gina cikin kudin gwamnati wanda shi a cikin kasar saudiya din a waɗansu ƙasashe ma je a je a gina a america da ingila da turai da belgium da ina ne duk a gina da kudin mutane da ko da kudin